in cewa za su yi ceto a musulunci sai muka gano ashe ba su ba ne ba mashirikan larabawa suna bautata ma gumaka suna riya cewa ba komai yasa suke bautan gumaka ba illa liyuqarribuna na ilallahi zulfa sai don wayannan gumakan su kusantar da su zuwa ga Allah kusantaswa kenan gumaka sun zama tsani wanda sai an haura su a wurin Allah kaga al'amarin ba haka bane ba akwai kuma waɗanda suka riƙi wasu mutane cewa su ne za su cece su ranar kiyama to da aka yi zurfafa aka zurfafa cikin karatu sai aka gano cewa ashe wannan magana ba haka take ba ba su da alaka da abin da ya shafi ceto ranar kiyama su ma ta kan su ma cetonsu za a yi to kaga ko mutumin da ba zai iya ceton kansa ba wani ne zai cece shi to yaushe kake tsammanin shi ma ya cece ka kaga in ka gaya wa kanka cewa wannan mutumin zai cece ka you are wrong Allah sawake to akan wannan magana wa qauluhu ta'ala kuma faɗa Allah maɗaukakin sarki na cewa lahu mulku samawati wal ard mulki na sammai duk abin da yake cikin sama da ƙasa mulkan wa halkan wa abidan wannan abin mallakan Allah ne halitta Allah ce sannan kuma bayan Allah ne kowane abu in kullum man fi samawati wal ard illa atir rahmani abda babu wani abin da yake cikin sammai da ƙasa face ranar ƙiyama zai zo wa Allah yana bawa ku dubi kalma ta ubudiya ta shigo gurin to wannan wanda kake ganin zai cece ka ranar kiyama zai je wa Allah yana bawa to kaga kenan shi ma bai ceci kansa ba ballanta na ya cece ka to saboda haka Allah maɗaukakin sarki anan yake cewa lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai kwata da mulkin ƙasa kwata duk mallakan Allah ne ma'ana dinnan Allah ne Allah ne yake da mulkin sama da abin da ke cikin sama Allah shi yake da mulkin ƙasa da abin da yake cikin ƙasa Allah shi yake da mulkin abin da yake cikin tsakanin sama da ƙasa irin ka iri na har wannan wanda kace zai ce to ceto ɗin shi ma da kai da kaya wallahi mallakan wuya ne duk Allah ya mallaki kowa to shine malam yace taqrirul libutlan ittikhadhi shifa'i min dunihi kalmar cewa abin da yake cikin sammai da ƙasa mallakan Allah ne to yana tabbatar da ɓata, riƙon wani mai ceto wanda ba Allah ba ka riƙi wani wanda ba Allah ba ka ce zai cece ka to kai ma baka gaya wa kanka gaskiya ba shi ma in ya yarda zai cece ka ɗin to ɗan damfara ne kun gane ɗan damfara ne ɗan yahu ne Allah ka kai mana tsari da 'yan yahu a ranar kiyama li'annahu domin shi Allah malikul mulk shi ne mamallakin mulki da kafan fan daraja mai zalika mulku shifa'ati saboda haka hatta mallakan ceto din to sai ya fita fili Allah shine mai mallakan ceto kenan babu wanda yake da mallakan ya ceci wani sai Allah wa idza kana huwa malikuha in ko ya zan cewa Allah shine mamallakin ceto to batala an tatluba mimman la yamlikuha kenan hujja ko dalili na neman ceto din a gurin wani wanda bai mallaka ba to ya ɓaci ya zama ɓatacce fi ƙurratul uyun a cikin wani littafi mai suna ƙurratul uyun ya ce falaisa li'adin fi mulkihi miskala zarratin dunahu babu wani ɗaya daga cikin mutane a cikin mulkin Allah wanda ya mallaki wani abu daidai da ƙwayan zarra babu sai Allah subhanahu wa bihamdihi sarki ya tabbatar wa Allah tare da gode masa wal islam malam ya ce kun ga shi musulunci huwa an tuslima kalbaka shi ne ka miƙa wuya ka miƙa zuciyarka waje ware huka da gabanka lillahi ta Allah amma bil ikhlas ta hanyar ikhlasi yi dan Allah wallahi duk abin da za ka yi a duniyan nan da sunan ibada in ba don Allah ka yi shi ba ka yi aikin manza Allah ba zai karɓa ba kuma ba zai baka lada ba kama musnad kamar yadda ya zo a cikin musnad na imamu ahmad an ba'az bin hakim an abihi an jaddi annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an karɓo daga wani mai suna ba'az ɗan hakim ya karɓo daga mahaifinsa shi ma mahaifin ya karɓa daga wajen kakansa annahu yadda sha'ani yake na ceto kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce cewa kakansa ya gaya wa annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace wallazi ba a bil haqq ma ba a saka bihi ma ba a saka bihi ma'ana ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya menene Allah ya aiko da shi kala kala sai annabi ya ce abinda Allah ya aiko da shi al-islam shi ne musulunci kala sai ya ce wamal islam menene musulunci kun ga anan shi bai san musulunci ba yana so a sanashe shi abin da ake kira musulunci Bala sai manzan Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce musulunci shi ne an tuslima kalbaka zuciyarka ka sake ta kai tsaye ka yi santaralizin ɗinta wa Allah wa an tuwajjaha wajhika kuma ka fuskantar da fuskanka ila zuwa ga Allah ka fuskanci Allah wa salli salata kuma ka sallaci sallah al-maktuba salloli biyar din nan ka sallace su wa addin tu'addi zakatal kuma daga cikin abin da Allah aiko da shi bayan sallah shine ka bayar da zakka ta wajibi zakatul mafruda zakkan da Allah maɗaukakin sarki ya fallanta wa duk wani musulmin da yake da nisabi malam ya ce wal ayatu fi bayani ikhlas kasira ayoyi a cikin ƙur'ani waɗanda suke batutuwa akan abin da ya shafi ikhlasi suna da yawa wa huwa Allah yaltafata kalba ko kalbu walal wajhahu fi jami'il a'mali kullaha illa lillah wahda dan haka shine zuciya kada ta waiga huska kada ta fuskanci dukkanin wani aiki gaba ɗayansa sai dai a fuskantar da wannan aikin ga Allah shi ɗaya kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce me ya ce fadu'ullaha mukhlisina lahuddin ku kirayi Allah mukhlisina lahuddin kuna masu tsarkake addini ɗin ga Allah ka kira Allah kana mai fuskantar da a kana mai tsarkake addini ɗin ko kiran ga Allah shi ɗaya kar ka haɗa Allah da wani a wajen kira a wajen bauta kar ka haɗa wani da Allah to wannan shi ne abin da ake so ku gano ikhlasi fa amara ta'ala bi ikhlasi du'a ilahu wahda balin yace sai Allah maɗaukakin sarki yayi umarni da tsarkake kira gare shi shi ɗaya tilo wa akhbara kuma ya bada labarin cewa annahu kiran nan shine addini allazi la tasihhu ma'ahu ma'ahu al'amal wanda dukkanin wani aiki da za ka yi bai zamowa ingantaccen aiki Wata tuqbal kuma a karɓi aikin sai da shi shine ikhlasi kenan ikhlasi tsarkake aiki wa Allah to duk aikin da za ka yi in babu ikhlasi a ciki to baka cika sharaɗi ba ba za ka karɓi aikin ba ƙala shekul islam shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ya ce al-ikhlas mahabbatullah wa iradatu wajha shi ikhlasi in ji shekul islam ibn taimiyya ya ce mahabbatullah shine nuna soyayya ga Allah kaji kana san Allah wa iradatun da kuma nufi duk aikin da za ka yi ka nufi ubangiji da shi wajaha ma'ana neman yardan Allah ka nufi Allah da wannan aikin to wannan shine ikhlasi inji ibn taymiyyah rahimahullah to sai Allah ya ce a cikin wannan aya da muka karanta ɗazu yake cewa man zallazi ya shafa'u hu illa bi izini wane ne wanda zai yi ceto a gurin Allah babu illa bi izinihi sai da izinin Allah ma'ana sai da yardan Allah kuma Allah ya sike cewa wala yashfa'un babu wani wanda zai iya yin ceto a cikin mutane illa limanin irtada sai dai wanda Allah ya yarda da shi qala ibnu jarir malam ibnu jarir at-tabari yace nazalat lamma ƙalar kufar wannan aya ta sauka ne a lokacin da kafirai suka kada baki suka ce mana abudu ausanuna hazihi wayannan gumaka namu da kuke ganin muna bautata musu to ba komai yasa muke bautata musu ba illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa kurin muna bautata musu ne dan su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarsuwa to qala Allah ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce lahu mulku samawati wal sun ma’ilai hitur turja'un mulkin sammai da ƙasa karam kacakaf ɗinsa na Allah ne sa'an nan kuma ilaihi turja'un gare shi ne shi Allah turja'una ake mayar da ku kowannen ku zai koma zuwa ga Allah to nan. idan muka dubi wannan namba da ya kawo a sharhi wanda shi ne lamba na biyu ko? lamba na ɗaya ya ce al'ula Kalima ta farko suka ce ma na abudu auliya ana ai waliyan nan nam da kuke ganin su mu ai ba ta musu muke ba walam ajid hadhihi aljumla kullaha fi tafsir ibn jarir gaba su. wannan zance da ake yi ya ce to ba a same su a cikin jumla na tafsiri nan na ɗabari ba shine ibn jarir babu to don haka cewa da ya yi ƙala wa ƙauluhu man zallazi ya shawo indahu illa bi izini wane ne wannan da zai yi ceto a gurin Allah babu illa bi izinihi sai da izinin Allah kenan babu wanda zai yi ceto ranar kiyama sai in Allah ya yarda wanda kuma za a ba wannan izinin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam to shine malamin yake cewa min ma ta kaddama min al kuma haƙiƙa ya bayyana daga cikin abin da ya gabata na ayoyi cewa anna shafa'ata ceto allati nafaha alquran wanda qur'ani ya kore ce ba wanda zai yi babu hiya allati tutlaw min ghairillah shine ceton da ake nema a wajen wani Allah to wannan qur'ani ya kore shi yace babu ba za a yi shi ba wa fil ayat amma a cikin ayoyi bayanin anna shafa'ata cewa ita ceto inna ma taqau fi daril akhirah tana aukuwa ne a lahira wato gidan lahira bi iznihi da izinin Allah kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace yawma izin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu rahman wa radiya lahu qawla kun ga ya tabbatar da za a yi yawma idin wannan rana ta kiyama la tanfa'u shafa'atu ceto ba ta amfani illa man azina sai wanda Allah mai ra'ama ya yi masa izini waradiya lahu kaula kuma Allah ya yarda da shi ya faɗi abin da zai faɗa Allah ya yarda Allah ya yarda da maganar da zai faɗa wa bayyana annaha la taqaw adin illa bi kenan anan ya bayyana cewa ceto ba zai auku ba sai da ɗayan sharuɗan nan guda biyu izinin rab izinin allah ubangiji ta'ala le shafi'i ga wanda zai yi ceto an shafa a kan ya yi ceto ɗaya kenan sharaɗi ɗaya sai an samu izinin ubangiji ga shi mai yin ceton allah ya masa izini an shafa ya yi ceton ware zahu kuma da yardan Allah ɗin al-ma'azun bi shafa'ati fihi ga wanda an kai izini a cece shi cikin cetonsa ɗin wa huwa ta'ala la yarda min al-aqwal kenan shi Allah maɗaukakin sarki baya yarda daga maganganu wal a'mal da ayyuka a zahira na bayyane wal batina da maganganun da za a yi a ɓoye illa ma uridu bihi wajaha sai maganar da aka yi ko aikin da aka aikata amma na ana nufin neman yardan Allah walaƙiyar abdu bihi rabba mukhlisan gaira shakin fi zalik kuma shi bawa ya je da'ira ya sadu da Allah yana mai ikhlasi ba mai shakku a cikin wannan ba kama dalla ala zalikal hadisi sahi kamar yadda hadisi ingantacce yayi nuni akai wa sayati zalika muqarriran aidan fi kalami shaykh al-islam rahimahullah wannan bayani zai zo nan gaba a cikin maganganu na shaykhul islam in an ce shehul islam ana nufin ibn taimiyya ne rahimahullah to saboda haka masu fahimta sai ku gano cewa kenan ashe akwai ceto wanda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da za a yi shi akwai ceto wanda Allah maɗaukakin sarki ya kore shi ba zai faru ba wane ceto ne Allah ya kore ceto na 'yan wasan kwaikwayo 'yan wasan kwaikwayo masu cewa za su sa ku cikin aljihu su dangin dan ibro ne domin duk abin da kuke gani a wannan abin ba da gaske ba ne ba shiri ne to wannan ma da ake cewa wani zai cece ka wani zai cece ka wani yana da aljihu shi ma wasan kwaikwayon ne don ba gaskiya ba ne ba kun gane to kenan akwai ceton da Allah ya tabbatar to ceton da Allah ɗin ya tabbatar za a yi shi shine muke magana akai wancan ceto na 'yan yahoo boys ne 'yan yahoo ne 'yan damfara ne in ana son a cuce ka a karɓe ma kuɗi a nan gidan duniya ya ce wani ai in ka je ya maka kaza kaza zai cece ka ranar kiyama wanda shi ma ba a kiyama ta kansa yake wallahi ta kansa yake in ma har ka yadda wani zai cece ka ranar kiyama baka gaya wa kanka gaskiya ba ka ɗauki wannan maganan wasan kwaikwayo ne don me yau ma ya tazakkaru insanu masa wa burrizatil jahimu liman yara yau ma ya ruhu wal mala'ikatu saffan لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني kun ga ire-iren irin wayannan ayoyi su suke tabbatar da cewa in an je farfajen kiyama babu wani wanda zai iya amfana ma wani wani abu duk kusacinsa da wani shi yasa kuke jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama afdalul khalqi alal itlaq wanda yake gaya wa yarsa fatima ki roƙe ni abin da kike so na dukiya in baki la uguni anki min Allah shay'a ban iya mallaka miki wani abu ban iya wadatar miki da wani abu ranar kiyama in an je lahira ba zan iya ba to in har annabi zai gaya wa yarsa haka wane ne yake da dama ko iko a cikin bayi kuma kowane ne shi kuma ko danwa wanda zai iya gaya maka cewa zai cece ka ranar kiyama kai kuma ka yadda babu to kun ga kenan ashe wannan rana iya ruwa da kai to saboda haka a nan gidan duniya in wani ya ce maka malam wane zai cece ka ranar kiyama ka ce ka ga makaryaci ka ce masa ƙarya kake yi domin ƙur'ani ya tabbatar da shi ma wannan ta kansa yake Allah sauƙaƙe Allah ka sa su gane to shi ne malam yake cewa a nan a malam yake cewa a nan bayani zai zo cikin hadisi nan gaba ingantacce wanda yake tabbatar da cewa maganan can da shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ya faɗa haka take mana ya ce wa ƙauluhu wa kan min malakin fi samawati la tuguni shafa'atuhum shay'an illa min ba'd an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda da yawa daga cikin mala'iku kun san su mala'iku ubangiji ya yi programming ɗin halittansu ba sa saƙo kullum mala'iku bautawa ubangiji suke ba sa saɓawa Allah to shi ne Allah yake tabbatar da cewa masu bautan mala'iku to su sani cewa da yawa daga cikin mala'iku a cikin sammai da ƙasa la tuguni shafa'atuhum shai'a. ceton mala'ikun ba zai wadatar da su da komai ba illa min ba'da an ya'zana Allah sai in bayan Allah maɗaukakin sarki yayi izini liman ya sha ga wanda yake so wane ne wanda yake so din nan annabi ce ana laha ana laha ni nake da wannan daman a yau ni nake da wannan damar wayar da kuma Allah ya da shi ka qaulihi ta'ala kamar yadda Allah yake cewa man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu duk wayannan ayoyi suna tabbatar da wannan nukta na ceto cewa babu wanda zai yi ceto ranar kiyama sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi Allah yake so shi ya zaɓa da wannan aiki din duk da kasancewar azumi yana ceto ƙur'ani yana ceto a bakin annabin aka ji wannan saboda haka mun yi imani da haka kuma mun yadda to amma a duniya wani ya ma tatsuniyar gizo da ƙoƙi ya ce ma akwai wani wanda zai cece ka ranar kiyama yana da wani katon aljihu bangaren mahaifiyarka mutum dubu saba'in bangaren mahaifinka dubu sai dai in shi za a mayar da ku <coughs> to amma ko kiyashi ne mutanen da suka yi imani da shi a garin nan kasan yawansu to kowane mutum bangaren ubansa dubu saba'in bangaren wasa dubu to ko shi ne wani aljihu zai ɗauki dubu saba'in so yawan wannan mutan kai kanka da ji ya kamata ka karyata magana ka ce karya ne sannan shi ko mutumin wani irin halitta aka masa ya kai samudu ne dan samudawa su ne za ga mutum ɗaya ya yi girman bishiya kuka to ko shi bai da aljihun da zai sa wa'annan mutane to daga nan ka gano cewa an yi wasa ne da hankalinka saboda an gan ka ba ma guje wannan ne gaskiyar magana saboda ya ganka ba ma guje ka san Allah ba to amma in ya san ka san Allah ba zai tinkare ka da wannan magana ba fa idza kana hadha fi haqqil mala'ika al muqarrabin idan wannan magana da aka faɗa yanzu ya zan cewa haƙƙi ne na mala'iku kuma makusanta Allah Allah ya ce cetonsu ba zai amfani ba waye kake tsammani kuma a cikin mutane wanda yake da wannan dama wane ne shi a garinku dai babu to a wani garin ma haka to a cikin littafin nan da muke karatu a cikinsa aka ce har in wannan al'amari ya kasance cikin haƙƙin mala'iku kuma makusanta fa kaifa tarjuna ayyuhal jahilun shafa'atu hadhihi al-andad wayannan andad kishiyoyi na Allah kini ta yaya za ku yi tsammani ko ku yi kwaɗayin cewa wayannan gumakan za su iya ceton ku a gurin Allah in har mala'iku waɗanda suke makusanta Allah ba su da wannan yauni ba su da wannan dama a gurin Allah to ta yaya za ku yi tunanin wani wanda ba su ba yana da wannan dama a gurin Allah ko wane ne shi kuma ko ɗanwa, ƙarya ne ba gaskiya ba ne ba wa huwa lam yashra ibadatu wayanda Allah bai bauta bautata musu ba wala azna fiha kuma Allah bai yi izinin a bautata musu ba bal naha anha ba haka ba Allah ya yi hani ne hakika akan bautata musu ala sinati jami'i rusuli hakan kuma ya faru ne bisa ga harsunan dukkanin mala'ikun Allah wa anzala bin nahayi an zalika jami'i kutubi kuma Allah ya saukar da hali akan bautata musu a dukkanin littattafan da Allah ya saukar ya hana a bautata wa wani in ba shi ba saboda haka masu bautan uzairu masu bautan annabi isa dan maryamu masu bautan mala'iku masu bautan rana masu bautan bishiyoyi masu bautan waliyai to su gano babu wani ɗaya daga cikin waɗannan halittu wanda Allah ya shar'anta a bautata masa sai dai shi ne ma aka shar'anta masa bauta wa Allah kun gane to lura da lokaci ko ina ga anan za mu ɗiga aya wataƙila saboda lokaci ya tinkaro na mu dakata don a yi sallah kuma a je wani aikin don bakin rai bakin fama insha Allah وانا زامو تاشي ونساتي ان الله كيمو شافي ندري بيو لقوم الشابي زامو تاشي قال وقوله تعالى ولدؤوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من نذير min zahir wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la darasi na gobe in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu to za mu zo mu dora abinda muka faɗa daidai wannan muwafaka ne daga Allah inda muka kuskure ba nufinmu ba ne ba Allah ka yafe mana bukatunmu na alkhairi to Allah ka biya mana Kura-kuranmu Allah ka yafe mana wannan ƙasa Allah ka zanna da ita lafiya ya Allah ka ka ba mu shugabanni na gari Allah ba mu da dabara ba mu da wayo Allah kai ne kariyanmu kai ne garkuwanmu to Allah ka isan mana duk shugaban da za ka ɗora shi a kanmu to Allah ka ba mu wanda zai damu da damuwarmu wanda zai damu da addininmu ya Allah karka ba mu shugaban Allah muna roƙonka dacewa bisa ƙudurarka da iradarka to Allah ka ba mu shugaba mai tsoronka Allah karka ba mu wanda bai jin tsoronka bai tsare dokokinka kuma Allah ka ba mu shugaban da zai haɗa kan ƙasar nan duk wanda yake da nufin tarwatsa ta Allah ka tarwatsa shi mun lokacin Allah kar ka ba shi iko kar ka biya masa bukata to Allah ka taimake mu ka biya mana mu na alkhairi to ni kullum idan na yi umarni da kyakkyawan aiki gaskiya ina sha'awan a ce na riga kowa aikatawa kuma duniya nan ni kullum tunani na da ita mun zo tsirara kuntaye ba mai riga ba mai wando ba mai mata ba mai gida ba mai mota ba mai gona ba mai kwandala wallahi haka muka zo duniya kuma duk ranar da muka tashi barinta to haka za mu batta mu tafi to sai dai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa imanin ɗayanku bai cika hatta hibbali a akhihi ma yuhibbu li nafsi sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa sannan kuma annabi ya ce Mallam ya tamma bi amrin na falaysa minhu duk mutumin da bai damu da hali da musulmi suke ciki ba to baya cikinsu ku da gurin nan annabi ya ce baya cikinsu to kana jin in aka ce baka cikin musulmi kana cikin suwa wayanda ba musulmi ba to wayannan hadisai guda biyu gaskiya ni sun zaburar da ni zan yi wani aiki dan in nuna muku wallahi da gaske ina son an ga ku shiga aljanna kuma aljanna da muke nema wallahi ba da wasa bane ba an sanar da ni cewa daga cikin masu yi wa masallacin nan hidima na tunatar da mu lokaci ya yi mu zo mu yi sallah mutum ne wanda ko rantsuwa kai ba za ka yi kafara ba network ɗinsa ba sabis Allah ko rantsuwa kai ba za ka yi kafara ba sannan ko da ma yana da shi kai Allah ka ji kan mutanen gasho ba don sun mutu ba na gano wata al'ada da na gani a gashuwa sai na yi ni nima in na zo bataskun duk ranar da wannan abin ya faru zan yi practicing din wannan abu akwai shugaban majalisar malamai na wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wai kamata sunna na jihar yobe wazilatu sheikh haruna ibrahim gashwa kwanakin baya ya aurar da ‘ya'yayensa guda uku biyu mata ɗaya namiji sai na ga wata sunna ta mutanen gashuwa Sunan da ba kwayi Allah ba kwayi da kuna yi ni zan ce kuna yi don ya kamata ni in zamo ganau ba jiyau ba kun san sunan da suke wanda ku ba kwayi an ɗaura aure muna zanne da shugaban majalisar malam a nan unguwar kuka a gaishe kofan gidansa sai ce to ga sunan da mutanen gashuwa sun fi mu mutanen garin masu hannu su da shuni da mutumin da ƙuti yaumin nema muna zanne da shugaban majalisar malamai na jiha a masallacin jikin gidansu unguwar kuka a gashuwa sai nake kallon sai nake samun karatu wani ilimi na samu ce to me ya samu mutanen mu bagwai kun san ilimin da na koya na ce ni ma sai na yi kuma na san duk mutumin da ya yi wannan allah zai sa shi aljanna to sai na ga da yaro da babba duk wanda ya zo yi wa malam murnan ya aurar da 'ya'yansa wallahi na ga wanda ya ba shi yobe kun san ƙaramin kuɗi kenan a yau ya ce gashi a tsayawa amarya sabulu naira hamsin wani in ya zo hin ga ɗari biyar zai ba shi wani in ya zo hanga ya bashi dubu ashirin gwargwadon samunsa sai na ga wasu mutanen ma ba su da alaƙa da sunnar da waɗanda suke da alaƙa da sunna da waɗanda ba su da alaƙa da sunna sai na ga duk halinsu ɗaya ne na ce allah sarki zuwan wa'azi gaishuwa to ga irin wa'azin da malam suka ta yi wa mutanen gashuwa to an musu ciyori to sun zo suna practical to sai ne ga ku ba kwayin haka sai ɗaya-ɗaya ɗaya-ɗaya ne suke haka a cikin to akwai malam mai kiran sallan wannan masallacin in allah ya kai mu ranar juma'a zai aurar da 'ya'yayensa guda biyu kuma ko da a ce network ɗinsa akwai cikakken sabis lala bai bukata a taimake shi akwai bukata shin taimakon nan ni ne ya kamata in ce ku ni in riƙe hannuna ko ko a'a da ni da kowa ki ɗaya to kowa ya sa hannunsa aljihu ganawa gana wa gudunmu Allah da gaske na son shiga aljanna Allah ga ta mana gashi ni na riga ku alkur'an kaga na yi umarni da kyakkyawan aiki kuma na riga ku aikatawa Allahumma fashad wannan mallon za mu yi wa wannan ajo. haka musulunci yake so kuma da haka sahabbai suka tsere mana yanzu ni na ba da dubu ɗaya kai ka ba da yobe ko murtala tun dadan ɗaya Allah zai mu. watakila ni ƙarfi na ne ya kai haka inda ina da fi da haka ma zan yi fiye da haka to ya ku jama'a wannan shine musulunci kuma shine yan uwantaka ta musulunci din ba wai abu ya samu mutum kowa ya kame hannunsa a warka Allah ba da zaman lafiya Allah ba zaman lafiya kar ma azan na lafiya mana sai me me yasa muke zama wata ne me yasa rowa take damu kila wannan aikin ma shine aikin ka ne kashe gobe makabarta can haka za a yi da kai kila ba na ci ba da tabbas ni ma saboda haka dan Allah musulmi mu dinga la'akari da halin da 'yan uwanmu suke ciki wayannan mutanen da kuke zagin su suke kaza to fiye da haka suke ku me yasa ba za ku yi ba bayan ku kuke da addini standard standard addini musulunci ne recommended a gurin Allah ku kirga ku gaya mana abin da muka samu don mai musu addu'a haka annabi yake yi idan ya ce manzan lazi ya kuri dilla da hasana to daga baya kan yi addu'a ga waɗanda suka aikata wannan allura ce ta cikin ruwa billahi lazi in ba ka da rabo ko kana da kuɗin ba za ka yi sawa a nan ba na rantse ma da Allah sai mai rabo Allah ka sa muna cikinsu gobe ma inda za a yi wallahi za mu bayar don me ba mu da wani abin da za mu fiye da haka babu kuma wannan haka ɗin shi ne musulunci wadda aka ku kai masa kuma ku ba shi haƙuri da muna da fiye da haka za mu yi wallahi to jama'a allah saka muku da alkhairi duk inda kuka fadda allura a wannan taimako da aka nema allah mai da garma gurbi bukatunku na duniya allah biya muku damu da take damun na duniya allah ya yi muku bukatunku na lahira Allah biya muku duk abin da zai dame ku a lahira Allah muku maganinsa subhanaka allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa an nastaghfiruka wa natubu ilayk